وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين فاللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko da ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin ɗaya ga watan sha'aban hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu, wanda daidai da sha biyar ga watan maris shekara ta 2021 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu Dani Dauda da ke namba 39 da Kubu Avenue daura daga Ladima Road a gwari Mijiyar Kaduna wannan ƙasar ta mutum Najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka ahkamul jana'iz wa bidauha na Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a mun kwana a shafi na hamsin da uku a ƙarƙashin alamatu husnul khatima a wato alama ta takwas da na tara a jerin gwanon karatun wannan littafi wannan shi ne majalisi na talatin da hudu za mu tashi a daidai gabar da malam ya ce alama ta takwas da nasara. in ba mu manta ba a baya malam ya kawo mana alamomi da ake ganewa idan mahaifinka ko mahaifiyarka ko kaninka ko wanka ko matarka ko ɗanka ko makwabcinka ko wani naka abokinka Allah ya yi masa cikawa ka ga ɗaya daga cikin wa'annan alamomin ku ji daɗi a zuciyarka wane ya samu kyakkyawan cikawa sai dai auna da beke yakan sa ka yi kuka da damuwa saboda ka san kun rabu har abada kenan amma ka dinga jin daɗi a zuciya har ka yi burin kai ma Allah ya maka irin wannan cikawa na farko shine mutum ya mutu da kalmar shahada wannan yana daga cikin alamar cewa wane insha Allahu lahira su ta kyau na biyu Ka ga ɗan uwanka ya mutu akwai jiki goshi a gumi a goshinsa wannan alama ce ta cewa lallai wane yi kyakkyawan cikawa na uku yi mutuwar shahada ina fata an gane yi mutuwar shahada shi ma alama ce a wajen yaƙi ko kuma a wajen karanta addini wajen ɗaukaka karman Allah a karkaransa ko kuma annoba ta kashe shi kaman korona idan ɗan uwanka ka ji an ce wane ya kamu da korona kamar yadda mutane yau suke tsoron mutuwa ko wani in ya an ce wane ya kamu da korona layin ma ba zai bu ba wai zai ce ma akwai har yanzu virus ɗin na yawo al mautar tafi runa minu fa innahu mulaqikum mutum ce da kake gujewa wallahi ta riske ka ina fata an gane to annoba idan mutum musulmi ya mutu a ciki ɗaukaka ne ga bisa dan manzo Allah ne ya faɗi duk wanda yace ata'un shahadatu li kulli muslimin annoba shahada ce ga duk musulmi makon da ya gabata na to oh, wannan ya kafara zai zama masa <laughs> zai zama masa kafara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun karanta hadisi a makon da ya shuɗe ko cewa ranan tashin kiyama waɗanda annoba ta kashe su za su zo tare da wanda aka kashe su shahidai a wajen yaki sai mala'iku su tambaye su ku kuma fa sai su ce mu ma shahidai ne sai Allah ya ce wa mala'iku ku bincika ku gani idan jinin da ke zuba a jikinsu yana kamshin almiski kida ya su daga cikin shahidai ana duba sai aka ga jinin da ya fita a jikinsu wanda dalilin annobar ta fita ko suka mutu sai a ga yana kamshin almiski sai mala'iku su ce ya Allah ai jinin na kamshin almiski sai Allah ce su ma suna cikin shahidai kaga wannan gara ce gawa musulmi ina fata an gane kaga wannan jara basa ce ga musulmi to duk mutumin da kuma ciwon ciki ya kashe shi mace ce ko ɗa namiji shi ma ya shiga ciki mutumin da ya nutse a cikin ruwa ya zama dalilin ajalinsa shi ma ya shiga ciki mutumin da yana tsaye ko yana wajen sana'a talaka ne yana harkan gini gini ya rubto mai ya zama dalilin mutuwarsa ko kuma rijiya ta burma da shi ya mutu shi ma wannan ana masa kyakkyawan zato ya yi shahada ina fata an gane sannan mutumin da aka kashe shi akan dukiyarsa shi ma yana ciki mutumin da ya mutu a wajen neman arzikinsa ko hatsari ko makamancin haka shi ma yana ciki ina fata an gane sai mala ya ce tsanina wata fi'a daga cikin alama ta takwas da alama ta tara da ake gane cewa lallai ɗan uwanka wane ya yi kyakkyawan cikawa wa'annan alamomin idan ka gani ka ji daɗi a zuciya farin cikin cewa ɗan uwanka mutumin kirki ne amince tsala sannan kuma kana masa kyakkyawan zato wani sa ta yi kyau mu ma sai mu ce Allah ya mana damdakatar mu ma mu irin wannan cikawa an gane sai malam ya ce almautu bilgaraki walhadmi mutuwa na nutsewa a cikin ruwa ko rijiya ko teku ko kogi ko kuma gini ya rufo wa mutum ya fada wa mutum ya zama dalilin ajalinsa yana kwance wata mota ta zo ta buge gini sai ginin ya rufo ya fada kansa shi kenan in ya mutu ana masa kyakkyawan zato ko kuma haka kurin jinin ya rubto ya zo wucewa ya fada kansa kuma ya dalilin ajalinsa to shi ma wannan ana masa kyakkyawan zato ne dalili akan haka sai malam yace li qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda faɗin manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ash-shuhada'u khamsatun shahidai guda biyar ne al-maf'un wanda ya mutu cikin annoba kaga magana mai ya ƙara dawa ko san mutane in aka ce annoba yanzu mutane ke tsoron mutuwa yanzu ina fata an gane sun fi san rayuwarsu sama da mutuwarsu ina fata an gane a yau kaga duk wanda ya mutu cikin corona insha Allah ya yi shahada wanda lasafi ba ta kashe shi shi ma insha Allah ya yi shahada inda musulmi ne wanda ebola A kashe shi shi ma insha Allah ya ne ya yi shahada wanda amai da gudawa a kashe shi ina fata an gane shi ma ya yi shahada kuma da tsaron duk annoba da ke afkawa mutane lokaci bayan lokaci shekara bayan shekara ko ko wanda idan ya shuɗe ba zai ƙara dawa ba sai wani nau'i duka sunansa annoba in mutum ya mutu a irin wannan annoban shi ma ana kiransa shahidi saboda haka in an zo masa sallah sai a masa addu'a Allahumma qbal shahadatahu ya Allah ka karbi shahadar wani kaga fa'idan fasalin irin wa'annan matsalolin kenan amma kaga yau saboda mun jahilci ne matsalar mutum ma musulmi idan aka ce korona ne ta kashe shi ba ma wanda ke kauna ya je wajen haka ne ko sannan kuma mai wai tsoron kada shi ma ya je ya shafa mu musulmai ne man Allah ya ba mu ka'ida ciwo a karan kanta ba ta shiga jikin mutum wai ta yi tasiri sai ubangijin da ya kaddara ciwon nan ya kaddara ta yi tasiri an wannan matsalan wannan na farko kenan wal mabutunu sa'annan wanda cikinsa ke ciwo ɗa namiji ko ƴa mace ita mace tana jurewa ciwon ciki ɗabi'ar da Allah ya yi ta amma ɗa namiji baya iya jure ciwon ciki yana iya jure ciwon kai amma ita mace ba ta iya jure ciwon kai idan kanta na ciwo za ka ga tana ihu tana birgima tana waye amma ne kai kuwa za ka iya ciwon kan da inda ita ce ba za ta iya motsi ba amma kuma idan ciwon ciki ya kama ka kai namiji sai ka ga mutum ya yi yaushi na gama yadda ka san ya shekara goma yana ciwo sai ka ga ya yi yaushi ko da ciwon ciki amma ita kuwa sai ka ga ta yi shekara da shekaru tana fama da ciwon ciki amma kuma tana iya jurewa saboda ɗabi'ar da Allah ya yi ta tana iya jurewa gane to shi ma namiji ko mace duk wanda ciwon ciki ya zama dalilin ajalinsa shi ma ana kidaya shi daga cikin wanda suka yi shahada likitoci na bukatar sanin wannan karatun nurses ma suna buƙatar me sanin wannan karatu sannan kai ma dan uwa da makwabci kana buƙatar sanin wannan karatu idan ka je dan uwanka ne bai da lafiya ko makwabcin ka Allah ya kaddara ta dalilin wannan rashin lafiyan kuma ciwon ciki ne sai ya rasu sai ka ce musu ina muku bishara kwani muna fatan Allah ya karbi shahadarsa saboda manzo Allah ya ce duk wanda ya mutu da ciwon ciki ana kida ya shi daga cikin shahidai na al'ummansa Allah ya sa wani yi shahada kaga jin wannan kalmar zai dan rage mai tension ko zafin da yake ji a zuciya ya ji an ce shahada kuma ai shahada ba kowa ce samun ta ba ko to wannan zai dan rage musu tension a wannan gida ina fata an gane kaga irin sanin wa'annan yana daga fa'idan sanin wato irin wa'annan hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi manzon Allah ce wa sahibul hadani da kuma ma'abuci wanda gini ya faɗo masa ma'abucin da gini ya faɗo masa ya zama dalilin ajalinsa shi ma ana ƙidaya shi daga cikin shahidai ashe talakawa da suke zuwa sana'a ko gini ya rufto musu ko kuma masu zuwa hakan gold precious stones ko ya rubuta da su ko kuma makamancin haka duka su ma sun shiga ciki haka ma mutumin yana yana da sai ginin sa ya rufto masa ko shi ma ya shiga ciki amma mafi galibi irin wa'annan sana'ar zaka ga talakawa su suka fi yawa kuma irin wa'anda irin wannan hatsarin ke fada da su talakawa ne suka fi yawa ana samun mawadata amma ɗaiɗaiku an gane amma talakawa su ne wato wannan sana'a fi yawa a cikinsu duk wanda sawa'un talaka ne shi ko mawadaci ne in dai wannan abin ya fada kansa to ana kidaya shi daga cikin shahidai na al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce shahidu fi sabilillah haka kuma duk mutumin da aka kashe shi wajen karman Allah ko kuma wajen karantar da addinin Allah aka kashe shi shi ma ana masa kyakkyawan zato yayi shahada amma wannan kaga wa'annan suna daga ciki malam yace wannan hadisi akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin sahihin sa mujalladi na shida shafi na 33 zuwa 34 yace wa muslimun haka imam muslim ma ya rawaito wannan hadisi mujalladi na shida a cikin sahihin sa hadisi namba ta 51 wa tirmidhi haka imam tirmidhi a cikin jami'in sa mujalladi na biyu shafi na 159 wa ahmad haka imamu ahmad a cikin musnadinsa mujalladi na biyu shafi na ɗari uku da ashirin da biyar haka kuma ya zo a shafi na ɗari biyar da talatin da uku min hadithi abi hurairata radiyallahu anhu daga hadithin abu huraira Allah ya ƙara yadda a gare ta sai malam ya ce al'ashira alama ta goma da ke nuna idan mutum musulmi ya ga irin wannan alama ga ɗan uwansa daga cikin mamata to ya yi farin ciki shine mautul mar'ati fi nifasiha bi sababi waladiha mutuwar ya mace da wato nifasi ta dalilin haihuwa ko ɓari haihuwa ko ɓari an fahimci wannan kan ciwon ciki ordinary zai iya kama mace ko kuma zai iya kama namiji in ita ta mutu haka ita ma ana mata fatan ta yi shahada in shi ma ya mutu haka ana masa fatan ne ya yi shahada ba kaji ka zama ta ke nifasi ba maza ba ko to duk macen da ta mutu a wajen nifasi haihuwa ta zo yi sai ta mutu ko dukkan su biyu da ɗan da ita ko kuma ta haifa ɗan ita kuma ta mutu duka dai ta wannan dalili ko jama'a ana kidaya ta daga cikin shahidai ina fata an gane malam yace li hadisi ubadatu bin samit saboda hadisin ubadatu dan samit Allah ya kara yadda a gare sa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aada abdullah bin rawaha manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayensa ya ziyarci abdullahi bin rawaha ba yi da lafiya ina fata an gani. yana daga cikin sunna idan ɗan uwansa musulmi sawa'un na jini ne ko makwabci ko kuma aboki ne ba yi da lafiya to haƙƙi da yake da shi a kanka ne ka ziyarce shi to abdullahi bin rawaha ya yi rashin lafiya mai tsanani har su ma sai da yi wanda har ana tunanin zai mutu kuma ba nan ya mutu ba ya mutu ne a wajen yaƙi a yaƙin mu'uta ya rasu to da ya rashin lafiya sai manzo Allah ya ziyarce shi qala fama tahawwaza lahu an firashihi Abdullahi bin Rawaha bai iya motsawa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga kwancinsa ba saboda tsananin jin jiki ba iya motsawa faqala sai manzo Allah ya ce atadri man shuhada'u ummati kaga ai manzo Allah ne ya zo kaga ya kamata ya ce ya dan zauna ko ya tarbi manzo Allah ko ya ce to baya iya komai saboda halin da yake ciki an gane sai manzo Allah ce shin ka san su wane ne shahidai a cikin al'umma ta tambaya manzo Allah ke mai ana so a bashi shauki kaga irin karatun da ake bukata idan ka je wajen mara lafiya labarta mai karatu mai amfani kenan ba tatsuniya ba ina fata an gane yau yana daga cikin takaici muke fuskanta a cikin wannan al'umma musamman idan mutum na da hali zai ce yana da kuɗi ɗakin shi daban ne ko cibin shi ma daban a cikin asibitin abin takaici maimakon a sa irin su sunna tv wisal hausa tv ko eh, manara ko kuma ah, afirka tv kiri sai ka ga an samun entertainment ko yana kallon kwallo ai da lafiya ba wa an sa mai kwallo ko a sa mai fina-finai wai ana ana entertaining ɗinsa wai saboda psychologically ya ɗan samu sauki in ya mutu kuma ba eh shi kenan ana ego shi kuma ya zo ya ce ego aka zare ran to shi kenan ta ga ya mutuwan banza ai abin ta kai ne wallahi abin da ya bane abin ta kai ne da kudin ka kasa ya halaka mahalaka yana ganin a ah, shi ya isa ko kaga wannan kuskure ne saboda haka inda kudinka ne kare da kudinsa ya sha me ya sha miyan lahaula kenan ko ya sha lahaula ko to kudinka ne kai za ka biya kudin ko a sa maka suna tv kai da lafiya ko in mahaifinka ne ko wani dan uwanka na jini ku za ku biya kudin ko sannan kuma sai a samu ku sunna tv in ma asibitin ba yi da shi kin asibiti mafi galibi yanzu ya zama wajen neman kuɗi ba wajen kula da marasa lafiya bane kuɗi kawai suke nema to sai ka ce a kawo muku ba kwa son wannan a kawo muku abin da kuke so yayi entertaining din mahaifinka ko dan uwanka ina fata an gane duka kuɗi ne sa maka ba su da shi to ku sa a sa mana sunna tv muna so mu kalla mahaifinmu yana so a sa mai sunna tv yana ɗauka kila a ciki ana wani wa'azi sai wani magana ya yi mai tasiri ya tuna wani laifi da ya tsakaninsa da Allah sai Allah ya fi mai kaga ya mai amfani Ina fata an gane amma ana ta entertaining din nan yana wai irin dariya yana ja kawai an zari ran to sai kuma me kaga ya mummunan cikawa ina fata an gane irin wa'annan ababen shine wanda mutane ba sa ɗaukar shi komai suna ganin ah, ba wani abu bane kuma alhali abu ne ne muhimmanci a rayuwarka ina fata an gane Allah ya samu dace sai ya ce mai qalu qatlul muslimi shahadatun in an kashe mutum a wajen yaki ai yayi shahada shi Abdullahi bin Rawaha yake faɗa haka kuma bai san shi ma a wajen yakin za a kashe shi ma shi a lokacin yana gida ne ba yana kwaje ba lafiya qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inda a ummati idan la in ka ce wanda aka kashe wajen yaƙi shi kaɗai ne shahidi kenan shahidan al'umma ta ɗan kaɗan ne ko inda ba kowa bane ke wannan gatar za a kashe shi wajen yaƙi sai manzala ce qatlul muslim shahadatun in an kashe mutum musulmi ya yi shahada sawa'un a wajen yaƙi ne ko a gidansa ina mahasada da makiya za ka ga sun ko hayaki la ko a je a kashe wani ko a je a kashe alhaji wani to kai hani allaka in an kashe ka kai shahada baye asara su kawai ji matsalan kaga sun taimake ka kuma laifin na kansu duk wani zaben da kai Allah za narka a kansu kawai ji matsalan saboda manzala ce man kutila duna malihi fa huwa shahidi duk wanda aka kashe shi don dukiyarsa ya yi shahada kaga bai yi asara ba ko to saboda haka wanda aka kashe shi a kan dukiyarsa ko kuma wanda aka kashe shi a wajen yaƙi shi ma ciga ya ce wata'unu shahadatun annoba ku ji wannan maganan har ila yau manzo Allah na ƙara maimaita ta shahada ce duk wanda annoba ta kashe shi shi ma ya yi shahada sai manzo Allah ya ce walmaratu ya tuluha waladuha jama'a shahadatun macen da ɗanta ya kashe ta jama'a da ita da ɗan duk su haɗu su mutu shahadatun su masu yin shahada ko ciwon ciki ko abin ɗan ɗin naƙuda ya kama ta yaro bai fito ba ko ita ma ta tafi ko kuma yaron ya tafi ita ta tafi ko to dukkan su sun yi shahada to shi daman da idan ya mutu in dai bai balaga ba a musulunci ka'idar zabi biyu ne ko dai idan kuka yi masa wanka ku je ku binne shi ba tare da kun bi ba haka sunna ta tabbatar an gane kaga mu ba ma irin wannan kamar yanzu wannan karatun in ka ga dama aka masa wanka ba sai kun kira liman an mai sallan jana'iza ba yaro ne ki balaga ba ake ke shi kawai a je makabarta a binne shi in an je makabarta sai a yi addu'a kuma addu'an da za a yi ba shi za a yi wa addu'a ba iyayensa za a ce Allah ya sa ya zama ceto ga iyayensa saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk dan da ya mutu bai balaga ba yana zama ceto ga iyayensa aka kama yara guda uku wata mata ta ce ko da biyu ne manzo Allah ce ko da biyu ne ko da na ce guda ɗaya ne zai ce eh ko da guda ɗaya ne bi ma'ana in dai ɗa ya mutu bai kula gaba zai zama wato garkuwa da iyayen shi wajen shiga aljanna ranar tashin kiyama Allah zai ce mai wane dan wane sai amsa zai ce ka shiga aljanna sai je kofar aljanna sai ya tsaya sai sai ki shiga sai ce ni ba zan shiga ba sai an zo min da babana da mamana Allah ya ce wa mala'iku ina babansa da mamansa suke sai mala'iku su ce ka can za ta fi da su wuta sai Allah ce shirka zai kai su wuta ko ko saban Allah ya ce saban Allah sai Allah ce ta kuda da su sun ci alfarman wa ashe ko a kiyama ana jin alfarman juna ko a kiyama ana jin alfarman juna daga nan za a ɗauko iyayen sai su shiga aljanna ta dalilin wa ɗan dalilin ɗa to shi sa ko da matakka ta yi ɓari in dai yaron ya kai daga wata hudu zuwa sama kaga ya zama ɗa kenan ko ana sa mai suna kuma ana masa yanka wannan shine ka'ida da musulunci kaga da yawa mu ba mu san wannan karatun ba tabbas in dai yaro ya zo an yi ƙari ya ci kaɗa. ka'idar sai ka mai yanka rana ta bakwai duk da ya mutu rana ta bakwai a yanka mai rago ko akuya ko bunzuru wanda ka samu sannan ka sa mai suna saboda manzala ce kullu mauludin marhunun bi aqiqatihi duk ya zo duniya aka haife shi sawa'un ya zo da rai ko bai zo da rai ba an jinjina shi sai an mai akika shi sa imamu ahmad yake cewa in baka mai akika ba ranar tashin kiyama wannan ceton da ake magana ba zai maka ba sai ka sa mai kuma suna wannan ɗana da aka yi barinsa sunansa wane saboda ajiya ce aka baka aka ajiye maka hadisin hakim a cikin mustadrak hadisin anas man Allah sallallahu alaihi wasallam yace auladul muslimina alladhina matu qabla al-bulugh tahta ri'ayati aw tahta kafalati ibrahim wa zawjatuhu sara yaran musulmai wanda suka rasu ina fata an gane rasu kafin su balaga wanda suka rasu kafin su balaga suna ƙarƙashin kulawan annabi ibrahim da matansa sara shi ne zaka an cewa yana makarantar wa annabi ibrahim ko kaga iyayen mu a da ba wasu san hadisin bane amma malaman su sun gara sun musu karatun sai ce summa yuradduna ila abaihim yawm qiyama manzo Allah ce ranar tashin kiyama za a dawo maka da shi a matsayin ɗanka kaga sai ka sa mai suna ina fata an gane wannan karatun za ka sa mai suna kuma za a mai yanka amince wannan haka ya tabbata a tsari na addinin musulunci to kaga anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ita ma za ta shiga aljanna sai ya ce ya jurruha waladaha bi sararihi ila aljanna anta zai jata sararihi da ya ragowar yankin jikinsa da ke cikinta ko ya sa dalilin haka ta mutu ko to wannan ragowar zai ja shi da ita aljanna kaga wannan bara'asa ce ga iyayenmu mata ko na samun shiga aljanna an fahimci wannan mijin shi ma idan ya yi shahada ya mutu da ciwon ciki to zai samu wannan amma wannan mata ai wahalar da mata ke sha a wajen nakuda in da Allah na sa musu mantuwa ai ba wanda za ta kara yiwa ina fata an gani. Allah ya sa musa wannan mantuwan saboda haka kaji yana kishin maza ko <laughs> eh jaririn kansa ne yayi wannan ai gara ba sa ne ga iyayenmu mata Allah ya saka musu da alkhairi ina fata an iyayen iyayenmu mata ba abin da za mu iya saka musu da shi sai addu'a cewa Allah ya saka musu da aljanna eh su suka haife mu eh ba ba ta gane to saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wannan da da ya rage a cikinta ta dalilin wannan rashin lafiyar ta mutu zai ja ta zuwa ga aljanna ashe ba ta yi asara ba ko kaga wannan ana karfafa wa iyaye mata ne da shi amma ji matsalan sai dai kash mango park ya wanke kwakwalan mata yanzu ko za ka gama jama'a za ta ce ita ba ta so ba ta son yara da yawa in ka samu guda biyu ma ya ishe ta Daya namiji ɗaya mace in za a ba ta uku to biyu mata ɗaya namiji eh haka za ka ji ta ce biyu mata ɗaya namiji eh shi ma namijin saboda gado eh <laughs> shi da sakon shi ma namijin saboda gado eh, matan kuma abin da ya sa sun gano mazan wato wata ake aura ake haifarwa wato wata ce za ta mata hidima amma 'ya'ya mata suna a ai sun fi tausayi ita samo a waje ta mijinta za ta dunkulo ta kawo mata amma shi wancan hmm, can zai kai <laughs> eh. eh haka ne a'a ya danganta ya danganta tarbiyyar da aka bashi sannan kuma da fahimtarsa da addini asa wannan karatun da zan yanzu mata ba sa son jin shi babu inda aka ce ka taimakawa wato dangin matan dole babu shi gane wannan karatun mata ba sa son su ji wannan karatun amma danginka na jini in ka taimaka musu ba za ka iya shiga ko wannan dalilin kawai ji wannan matsalan ai sai an soke farin la ake na nafila ko to taimaka wa dangin matanka nafila ne in ka yi su ne amma obligation shine taimakawa ‘yan uwanka na jini Allah ce wa ati zalƙurba haƙƙahu ‘yan uwanka na jini ka ba shi haƙƙinsa ina fata an gane ta dalilin in ba shi haƙƙinsa za ka iya shiga wuta amince wannan kuma ba wai na ce kada a taimakawa dangin mata ba ne amma abin da nake so ka gane danginka na jini shine wajibi dole ka yi kai ba Allah zai fushi da kai amma wancan ba kai ba Allah bai ɗaura maka daman nauyin yin haka ba wannan shi ne aka ɗaura maka dole ina ba ta gane ga shi yaro ban dole a karantar da shi wannan ya san wannan sako amince matsalan saboda kai namiji baka da hanyar shiga aljanna kaman bauta wa iyayenka guda biyu babanka da mamanka baka da best way na shiga aljanna kaman su ita kuma ya mace an kasa rayuwar ta biyu ne a musulunci rayuwarta na farko iyayenta kafin ta yi aure rayuwarta na biyu bayan ta yi aure ba ta da best way na shiga aljanna kamar yi wa mijinta hidima kai sallarta da azuminta da zakanta da Allah ce Allah ba zai karba ba sai ta sauke haƙƙin miji a kanta sannan Allah zai karbi sallarta sannan karbi azuminta sannan karbi saukin ibada kaga dalilin da zai sa da yawa mata ke shiga wuta kenan an wajen manzo ce mace ba za ta sauke haƙƙin ubangijinta ba sai ta sauke haƙƙin mijinta sannan Allah zai karbi sallan da take yi azumin da take da sauransu hadisi ne kuma ingantacce ce Allah ya faɗi ta fata an gane kaga wannan karatu shi sa lokacin da Esther Fatima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta zo wajen manzo Allah take gaya wa manzo Allah hannunta yayi kanta saboda biredi da hidiman da take yi wa mijinta Ali bin Abi Talib dan cikin gida ne a gidan manzo Allah ya taso ko amma sai ta zo ta ce dan Allah in an samu wani bawa a bata zai taya ta yin hidima a gidanta ya rage mata nauyin aiki sai manzo Allah ce yanzu ba mu da bawa amma in an samu za mu iya baki ba zan nuna miki abin da yafi ba ki samu bawa ya taya ki hidima ba a gidan mijinki sai ta ce ya eh ya ma'aikin Allah sai ce to ki je ki koma gida ki haƙura ki ci gaba da wannan hidiman ki ce subhanallah goma alhamdulillah so goma Allahu akbar so goma ya fi a baki bawa ya tsaya ki hidiman ɗakin mijinki kaga me ya nuna mata dai ta tsaya ta yi wannan hidiman ya fi me alkhairi da abata me da abata wanda zai rage mata aiki ba fa na ce kada a rage wa iyaye mata aiki ba ne ko kasan su mata sai a hankali inda za su fahimci matsalar amma dai saƙon abinda ake so ka gane hidimar da za ta yi wa mijinta ya fi komai lada da daraja a wurin Allah an ji wannan karatun Allah ya samu dace wannan hadisi ma ne yace akhrajahu Ahmad Imam Ahmad ya fitar shi a cikin musnadinsa mujalladi na hudu, shafi na ɗari biyu da ɗaya hadisi nan ba ta biyar kuma ya zo a shafi na biyar ke nan a mujallabi ta biyar kai sannan kuma a shafi na ɗari uku da ashirin da uku wadda ramiyu haka imamu darami a cikin musnadinsa mujallabi na biyu shafi na ɗari biyu da takwas Abu a cikin حتى hadisi داود الطيالسي أتكم مسنة تنسى حديث نمحة قريبير بثمانين دبيو وإسناده صحيح malam ya ce isnadin wannan hadisi ingantacce ne walahu fil musnad har ila yau hadisan nan yana cikin musnad na imamu ahmad mujalladi na hudu shafi na ɗari uku da goma sha biyar ya zo a shafi na ɗari uku da sha bakwai ya zo a shafi na ɗari uku da ashirin da takwas wa tarihu ibnu asakir haka kuma ya zo a cikin tarihu ibnu asakir mujalladi takwas shafi na ɗari hudu da talatin da shida kuma ya zo a wato mujalladi na biyu ƙoƙun ukura malam ya ce a wata hanya na daban da ba wannan ba wafil babi ya ce a wannan babin an safwan bin umayya inda darani akwai ruwaya da ta zo daga safuwan ɗan umayya amma ruwayan imamu darani ne a cikin musnadinsa wannan sa'iyu da imamun nasa'i a cikin sunanin kubra tasa mujalladin farko shafi na ɗari biyu da da tamanin tara wa ahmad haka imamu ahmad a cikin musnadinsa mujalladi na shida shafi na ɗari da da sittin biyar haka kuma ɗari da da sittin shida wa an uqba bin amir al-juhani wato hadisi daga uqba dan amir al-juhani wa inda an-nasa'i amma a ruwayan imamun nasa'i a cikin sunan al-kubra mujalladi na biyu shafi na 62 zuwa 63 wa inda al-bukhari haka kuma ya zo a cikin ruwayan imam al-bukhari fi tarikh a cikin tarihul kabir kidan mujalladi na uku wato hadisi na daya shafi na 58 qadiyatul gharq yace a qadiya ta a cikin ruwa wa rashid bin hubaishin inda ahmad sai kuma ruwaya ta uh, rashid Ɗan hubaish amma imamu ahmad ya rawaito ta a cikin musnadinsa mujalladi na uku shafi na da da tara. malam ya yace wa rijaluhu thiqatun wato jerin gwanan mazajen da suka rawaito wa'annan hadisan da muka ji su dukkan su ingantattu ne wa qala al-munziri imamu al-munziri a cikin fitarghib a cikin at-targhib wa tarhib nasa mujalladi na biyu shafi na ɗaya isnaduhu hasan yace isnadin wannan hadisi kyakkyawa ne wa fihi ziyadatu a cikinsa akwai kari wa hiya fi hadisi ubada inda at-tayalisi a wurin hadisin ubada dan samit amma isnadin abu dawud tayalisi a cikin musnadinsa وأحمد إمام آمد وعن عبد الله بن بصر دكما عبد الله بن بصر عند الطبراني أتكن رواية إمام الطبراني أتكن معجم ناسا ورجاله ثقات عند الحيثمي وتجيرن غانن مزاجن suka rawaito a wajen Nuruddin al-Haytami cikin Majma'u zawaid wa Mab'u al-Fawaid nasa mujalladi na biyar shafi na 301 wa an Jabir bin atik wa ya'ti lafzuhu fil faqrati atiya yace daga Jabir dan Atik lafazinsa zai zo kamar haka insha Allah to sai mu kwana a wannan gaba saboda hadisin da zamu shiga bayanin da tsawo kusan shafi daya ko hadisin da malam ya kawo ba zai yiwu lokaci ya ba mu dama da za mu iya karanta shi ba amma idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah subhanahu ta'ala sai mu karanta shi bayanin da kan hadisan na da ɗan yawa ina fata mun gane to kaga yanzu a karatun nan malam ya nuna mana wa'anda daga cikin wa'anda ake ya su cikin me shahidai mace da ta mutu da ya mutu a cikin ta kuma ta rasu ko kuma ta haihu dan ya zo da rai ita kuma ta mutu ta bai shi shi ma haka ko kuma dukkan su sun tafi ko kuma ita ta tafi ta bar ɗan ko kuma ɗan na nan da rai ina fata gane amma ita kuma ta mutu duk wannan ana kiyaya ta daga cikin waɗanda suka yi shahada kaga sai a ce wa miji sai a ce Allah ya sa mata ta yi shahada Allah ya karbi shahadar ta kaga zai dan ji sauki a zuciya ko ya ji kalmar shahada ya ji an ce matar shi ta yi shahada zai ɗan ji saukin zafin a zuciyarsa ina fata an gane to duk irin waɗannan karatun mutane suna bukata a ɗan su orientation a kansa ina fata an gane kaga likitoci na bukata mu ma maza muna bukata akan matanmu su ma iyayenmu mata su ma suna bukata ko ina fata an gane kowa na bukatan wannan karatu ba don komai ba saboda abu ne wanda yake gudana yau da gobe a cikin al'umma to rashin sa yakan sa mutane da yawa kaga sun shiga wani hali na damuwa da makamancin haka tabbas an san akwai kauna akwai bege akwai kewa amma a matsayin ka na musulmi mai imani idan ka ji wannan abin sai ya rage ma tension din ko za ka dan ji abin ya dan ragu a zuciyarka na zafin sa Allah ka ba mu kyakkyawan makoma ka ba mu iko idan namu mutuwar ta zo mu tuka da kalmar shahada mu yi shahada saboda a wannan gabar zamu da aya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa ba da dama in akwai tambaya a cikin karatun da muka in kuma babu insha Allah eh duka ai dalilin mutuwar menene a matsalan ciki wani eh to shine shi ma duk yana ciki ai eh wata ai zaka ga tunda ta haihu ba dinga samun matsala a matsalan cikin ko a je asibiti a je sai ka ga bayan sati daya a rasu wata bayan sati biyu to ai ne dai dalilin ko to ita ma ana kida ya ta daga cikin wanda suka yi shahada ina fata an gane eh na'am mutum na tuƙin mota ba mutum ya buge mutum ba <laughs> eh. mutum ne ke tuki sai zo da ke wata mota wani mutum ya ba shi mota ya shi ya mutu to nan a ka'idar da shari'a ta tsara za a kira road safety ka'ida kenan a musulunci road safety za ta zo da VIO yanzu babu VIO sai ka Castelia kenan ko a Kaduna to abin da za a duba shi shine kai fakin shin tsarin da gwamnati ta amince kai fakin a wurin ya fara duba wannan ya fata an gane yana kana tafiya ne shi ya zo yadda ke ka yadda ke ka kana cikin tafiya E za a duba a gani ai shin ka taka birki ne ko ko kana su ne ko ne dole sai an duba wannan an gani ka'idar kenan in aka ga cewa shi ne ya yi overspeeding ya zo yadda ke ka kaga shi ya yi hatsari ya kashe kansa kai babu abin nan a kanka ba ka fara a kanka kuma babu jiya. amma idan mutum ne ya zama dalili saboda sakacinsa ya sa har ya zo ya dake shi to wannan shi ne dalilin mutuwarsa ina fata an gane to zai biya diya sannan kuma zai yi azumi na kafara wannan ne ka'ida kaga mu da yake nan kawai komai ana yi saka kai ne kawai shi sa ba ma tunanin irin waɗannan abubuwa ina fata an gane to shi sa kai dole idan an zo a matsayin malami ai maka tambaya to akwai tambayar da yana bukatar professionals ne ake nufi da professionals ne kafin a baka amsan tambayanka musamman abin da ke da alaka da jini to sai an samu waɗanda sun yi specializing a wannan aikinsu ne sai a ce to su a yi estimating a gani wannan abin da ya faru na accident ne libi sai an gama aunawa an tabbatar to sannan shi malami sai a gaya mai bayanin sai bada. hukuncin da shari'a ta tsara ina fata an gane saboda daga nan ne za a iya fitar maka da hukunci yawa amma mu da yake nan yawanci kawai komai muna yi ne babu tsari za ka ga mutane ma baya ma wannan tunanin baya tunanin ya kira wa'ansu su zo su duba da sauransu sai dai ka je ya kira malami ko ya tura mai tambaya shi ga ya matsalar kaza shi direba ne kuma ga abu kaza ya faru kaza kaga kuskure ne eh, wanda gudu kenan ba eh wanda ya gudu kenan eh, yawanci ba ma daukan abin da muhimmanci shi yasa sai ga. malami kuma koda ya baka fatawa fatawarsa baya canza doka a wurin Allah saboda shi ya ji bayanin abin da ka faɗi ne ba tare da ya san gaibi ba to shi yasa kafin ka bada malaman fiqh da usul fiqh suka buɗe babi musamman al-mufti wal mustafti me bada fatawa da mai tambayar dole sai an duba hali an fahimci matsalar ana baka amsa ne based on abin da ya tabbata sannan a baka hukunci an gane to shi sa kowane mutum akwai irin amsar da za a bashi wani sahabi ya taɓa zuwa jan manzo Allah sai ya ce ya ma'aikin Allah ni fa ina da dan uwa dan uwansa ne na jini yace baya aiki baya sana'a ni nake fita ne sana'a ni nake ciyar da shi nake kulawa da shi shi karatu kawai yake yi sai irin ya nuna ne gazawansa akan ɗaukar hidiman wannan sai yake cewa shi yana ganin kaman fa zai yanke sai manzo Allah ya sallallahu alaihi wasallam yace mai la'allaka turzaq li ajli kai baka sani ba cewa arzikin da kake samu a wajen kafa ta dalilin fa hidiman da kake mai ne Allah an kafa kuma sai maka budi ka gane wato yana so ya janye ne ya je shi ma ya fita ya je nema mana kamar <laughs> su zafa sai manzo Allah ce mai samun da kake a waje hidimar da kake mai za kai kuma Allah ke maka buɗi in ka rike kai kuma sai Allah ya kyale ka da dabaraka ina fata an gane kowane babi akwai inda ake ajiye shi a fagen tambaya da amsa musamman abin da ke da alaka da jini dole sai an yi wannan tsarin wannan ababin wato hududul jina'i da sauransu ko kanunul jina'i akan criminal law da sauransu to wannan ka'idar ana binci Hannafa ba wai boko ba ne. a'a tsari ne na addini amma yawanci in ka fara irin wannan sai a ce wannan dan boko ne shi yana so ya bi kaza kaza a'a musulunci ne tsara irin wannan tsari Allah ya sa mu dace Allah kuma ya ba mu ikon aiki da ababen da muke ji ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira na gani shikenan ko to sai mu tsaya anan abinda muka karanta daidai Allah ya karba mana wanda kuma muka yi kuskure Allah ya fi mana ya gafarta mana wannan musibar da muke ciki a wannan ƙasa mu musamman a cikin arewa ana roƙon Allah subhanahu ta'ala ya tausaya mana ya gafarta mana mu, ya kwaranye mana wannan bala'i ya kwaranye mana wannan musiba ya kawo mana aminci a wannan ƙasa tamu sannan ya bamu ikon tuba daga mu. saboda shi ne dalilin da yasa Allah ke narka mana wa'annan azaba iri-iri Allah mun tuba ka yafe mana tausaya mana ka kawo mana mafita a wannan hali da muke ciki ba mu da dabara ba mu da wayo sai gare ka ya Allah mun juya al'amarin mu zuwa gare ka mun mika muna neman taimakonka da agajin in baka taimaka mana ba babu wanda isa taimaka mana in baka warware mana matsalan mu ba babu wanda isa warware mana mun juya al'amarin mu mun mika shi gaba kike zuwa gare ka ka tausaya mana fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk